a yan kwanakin nan ne dai aka dinga ganin guggun kungiyoyin wasu matasa da ke dauke da sanduna da adduna da kuma wukake na yawo kororo kororo suna farautan yan bindiga da ke cikin garin maiduguri wannan lamari dai ya zo wa jama'a da abin mamaki ganin yadda matasan kan yi kundin bala na bin yan bindigan gida gida suna kuma kame su suna mika wa jami'an tsaro kusan mako guda kenan aka samu labarin ballan waɗannan yan kungiya yan sa kai da a akasarinsu yan shekaru ashirin zuwa ashirin da biyar da haihuwa ne da suka ce sun sadaukar da rayukansu ne don kare jama'a waɗannan matasa ne sun zamo abin kallo a idon jama'a ganin yadda suke tafi ba tare da wani tsoro ba sai ma yadda jama'a kan ba su hanya a wannan lokacin da muka hango su ne dai tare da wasu abokan aiki na muka ajiye abin hawar mu muka dumfari inda suke inda muka tambayi shugabansu mai suna abubakar malum ko menene dalilinsu na ɗaukan irin wannan matakin a yanzu haka sai ya amsa mana da cewa mu dai a wannan abin da muke muna yi ne don allah Allah sabida abin da aka mana a baya bara mu taɓa yarda ba yanzu duk wani mugu ko mu muguwa sai mun neme ta mun kama shi sabida mu bayyanar da shi akan an hana mu bacci an kashe mana kannanmu an kashe mana iyaye ba wanda ba a kashe mana ba da abokanan arzikinmu a yanzu ma haka ga abokina nan an je harbi mun biyo ni ya gudu mun ya harbe ya same shi bullet a gefen nan a gefen kanshi saboda haka mu muna so gwamnati ta taimaka mana da makamai kamar su adda wannan don kama mai bindiga sai da makami kuma a wajen al'umma tsofi muna neman addu'a saboda addu'ansu ita za ta kara taimaka mana haka muke so mu kamar ku ga sa kanku ko kuma gwamnati ne ta sa ku wannan a'a wannan abun mu muka sa kanmu ba gwamnati bane ta samu muna so mu taimaki mu to kamar kun yi la'akari da irin hatsarin da yake ci ganin cewa waɗannan wanda kuke na yawanci masu bindigogi ne yawanci masu bindigogi ne da hannu kuma muke kama su dan ajiya ma mun kama wani da kakin sojoji a unguwarmu zai gudu akan ya ci control din eh mun kama shi mun mika shi hannun sojoji kuma mu mun kama sai mun dake shi mu ma kan mu mika shi hannun sojoji to ga wani malami na gaba kuma sunan naka sunana Isa Musa to malai sai ku zaka yi bayanin irin da kuke kake gudanar da wannan aiki na yawa wannan aikin muna so mu taimaki kasan mu ne saboda kasan wannan abu suna ta su bata mana kasan mu mu ma muka ce bari gwara mu nema kasan mu inci saboda haka muka fita wannan ko mu rayu ko kar mu rayu mu ne mu nuna kasan mu tana da inci to malai sa ganin cewa kuna amfani da adduna ne da sanda da kuma karafai haka wancan kuma da kuke nema da bindigogi kamar ba ku shakka ga ba ma shakka Allah ne Allah muka dogara da shi ko mu mutu ko mu rayu mu dai mu dai muna so mu kwaci incin kasan mu wasu yan kungiyar sa kai kenan da suka ce suna farauta. akan 'ya'yan kungiyar boko haram da ke yawo a cikin garin maiduguri wannan lamari na batun harkokin tsaro ne na ci gaba da ɗaukan wani salo ne a cikin garin maiduguri ganin yadda a cikin 'yan kwanakin nan da jama'a kan yi kukan kura suna farma 'yan bindigan wasu rahotanni da muke samu na bayyana mana cewa kusan dukkanin angonyin da suke cikin garin maiduguri da ma makwabciyar jihar yobe sun soma kafa irin waɗannan ƙungiyoyi don farauto irin waɗannan 'yan bindiga haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya